assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na alhamis takwas ga watan ramadan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da shida daidai da ishirin da hudu ga watan Jun. shekara ta dubu biyu da sha biyar. a ci gaba da karatunmu na littafin kun salafiyan alaljada wallafan abdulsalam bunu salim as-suhaimi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu dai muna ƙarƙashin kaddamar da wannan littafi da ubaid bin abdullah aljabiri yake yi a inda ya ɗibo wasu daga cikin usul na wannan manhaji na salafiyanci yake ƙoƙarin sharhi da kuma ƙarin bayani don duk wanda bai fahimci ƙa'idan da ake gudanar da wannan manhaji ba to banda shirme ba abin da zai rika yi kuma ya zo yana cewa wai yana bautan Allah ne ya ɗebo nasoshin alkur'ani da hadisi yana masa fassarar sarran shi in an taɓa shi ya ce yana fassara ne ba sallafiyar fassara alhali kuwa inda ya fuskanta daban da inda malaman farko su kuma suka fuskanta Allah maraukin sarki ya tsare mana mu. za mu tashi inda malam yake cewa wa man khabara halal a'imma wa du'atal huda min as-salaf salih duk mutumin da ya bibiyi tsarin rayuwa da kuma tsarin karantarwa da yanayi na fatwa na waɗannan limamai da suke jagorantar al'umma akan wannan manhaji na salafiyanci wa huda kuma ya bi take-taken malaman shirya wanda suke da'awa suke kiran al'umma zuwa ga abi daidai a wannan tafarki mina salafi salih daga cikin magabata na kwarai mala ya ce bada'an mina sahaba ka faro hangen nesan ka tun da kan sahabai waɗannan su ne ulama'u salaf sahabbai su ne salaf su da annabi duk wanda ya biyo bayansu shi kuma zai zama salafi to mala ya ce duk wanda ya tsaya ya kalli yadda suka gudanar da rayuwa da yadda suka gudanar da addini da irin yadda suke karantarwa da fatoyi da da'awa kun gano wannan zai ga bisa tsarin da muka gabatar da bayanai su duka suke wa'in matattabi'in malice haka duk wanda ya bi malamai da limamai da jagorori masu da'awa daga cikin tabi'ai a haka zai same su wa man salaka sabilahum haka da duk wanda ya bi tafarkin su daga cikin waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa waqtafa atharahum haka duk wanda ya bi tafarkin su dikin dikin haka zai same su tsaf a bisa wannan kyakkyawan tafarkin bana laho annahum ala hazal maslak al'amarin zai bayyana mashi karara cewa duk waɗannan limamai na musulunci da suke kan wannan manhaji na salafiyanci to a bisa wannan tsarin da muka gabatar da bayanai a baya suke ba wanda ya kauce matsarin ko ɗaya sa'irun mala ya suna bibiyan wannan tafarki saura kafa ne fi wujuhi ahalil bida waɗannan malamai magabata waɗanda suke kan wannan manhaji na salafiyanci dangane da abin da ya shafi tunkarin 'yan bida'a wal hawa da kuma mabiya son zuciya waqifun suna tunkarin su kai tsaye ne ba sa ɗaga masu kafa ba sa saurara musu wali hujajihim bima atahumullahu min kowatul barahin kuma sannan suna aiki da kowane dama da Allah maɗaukin sarki ya ba su na hujjoji da dalilai wal adillati min alkitabi wa sunna kuma suna ɗibo dalilan alkur'ani da sunna dahiduna suna rugurgujewa da mutsutsukewa da niƙe duk wani tafarki ne, 'yan bid'a 'yan son zuciya mabiya son al'adu miyagu to su waɗannan ahalus sunna waɗanda suke kan manhajin salafiyanci to dan bid'a bai shan makwalwan ruwa ɗaya ballantana ya sarara kun gano wannan da kyau ku kun da ji irin yadda suke fahimtar nasoshi irin yadda suke fassara addini irin yadda suke ɗiban fatoyin malamai da yadda suke aje fatoyin kowanne a mahallin shi sannan 'yan bida kuma to kai ce kanku shi a cikin wannan littafi malam zai zo zai mana bayanin manhaji sosai na wannan salafiyanci dangane da tunkaran 'yan bida'a da kuma tunkaran bida'a da tunkaran wanda ya yi bida'a wanda ya bida'a daban da ɗan bida'a kun gano wannan da kyau ku wane ya yi bida'a ɗan bida'a ne wane mabiyin son zuciya wane ya yi son zuciya shi ɗan bida'a ne kun ga fahimci wannan misali a ce wane tela ne wane ya yi ɗinki wannan tela ne wane matuki ne Wani ya yi tuki wannan da ya tuki yau matuki ne ya kamata ku tsaya ku rika fahimtar komi a mahallin shi babu jama'an da Allah maɗaukin sarki ya halitta waɗanda suke gudanar da addini a bisa tafarkin annabawa Allah sai yin salafiya kaɗai suna ma kowa adalci suna aje kowa a matsayin shi suna ɗaura nassi a mahallin shi in gaga mutum ya zama ɗan harbati mati ɗan hayaniya in gagan shi a wannan tafarki to wallahi kaɗan rani ya zo ba ɗan gidan ba ne Kuma fahimci wannan da kyau ko ba ɗan gidan ba ne ya zo ne akwai abin da ya zo ɗauka kuma in ya ɗauka ina gaya muku zai tafi inda zai ci ko kuma an turo shi ne ya zo ya ɓata tafarkin ana fahimtar wannan ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mala yace fa kanu bi haqqin kama fil asar su waɗannan limamai waɗanda ke bin wannan manhaji na salafiyanci haɗu tun da kan sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa wanda muka ji tsarin addinin da suke bi da suke fahimtar nasi mala ya ce haka suke tabbas kamar yadda ya zo a cikin asari annabi ya ce ya hamilu hazal il min kulle khalafin a oduluhu masu iya magana daga cikin manya-manyan malaman addini suke cewa waɗanda za su cicciɓi wannan ilimi su isar da shi inda ya kamata ya kai to duk waɗannan in sun zo sun yi aikin sun wuce waɗanda za su biyo bayansu su yi aikin to adalan ciki ne barkuci annabi shine salafin wannan al'umma waɗanda suka biyo bayan annabi su ne sahabbai to su ne odul na wannan al'umma su ne suka ɗauki wannan amanan da annabi ya zo da shi suka isar ma tabi'ai to daga cikin tabi'ai waɗanda suka rungumi wannan aikin suka isar ma atba'u tabi'ina adalan cikinsu ne wanda suka fi kowanne nagarta shi yasa ka sa ido ka gani a cikin al'umma kaf waɗanda suke rungume da wannan manhajin za ga sun fi kowa adalci da kirki da mutunci da iya zama da al'umma haka sahabai suke haka manzan Allah yake ma'ala ya ce yanfuna anhu harifar ghalina suna ƙoƙarin kullum su tsabtace wannan tafarki daga wuce gona da irin 'yan zarfafawa kasa akwai 'yan wuce gona da iri in kiɗanka na jiyo sun ga an tara za su me ake a can ai ana manhajin salafiyanci ne sai su shigo a guji ba su fasan yadda ake yi ba kawai suka zo sai tsurgo tsakiyan halkar kuma sai su ce sun bi kowa iyawa yasa idan aka ce a ce e sai su ce e e e e, e, e, e to kaga wuce gona da iri kenan in ka ce kai ba haka aka ce ba sai ce ba e aka ce a ce ba kuna fahimtar wannan da kyau ku ai a da na ce saboda tsabin iya faɗin a ne ya sa ni haka sai a ce fita kai mai guluwi ne to su waɗancan udul da suka ɗauko wancan addinin da wannan manhajin to suna ƙoƙarin kore ma manhajin irin wannan wuce gona da iri da tsarbaɗiya na waɗannan 'yan gali na wanda malin siffanta su da haka suke wanti halal mubtilin da kuma irin wuce gona da irin maɓannata wata awilil jahilina da kuma murɗe nasi da murɗe fahimta da jahilai suke yi na ga mutum da rigan malanta tsab har ma wasu da yawa sun yi malan da shi amma zai zo saboda jahilcin shi sai ya riga ƙoƙarin murɗe nasi shine abin da shekun al'albani yake cewa jahilci ya haifi ilimi bai san abun ba amma yanzu zai shigo da jahilcin shi sai kuma ya ci abin haramun ne bai ba taba ji ba ko ko yanzu ya ji ka faɗa amma an shi yana da jawabi akan wannan abu to jahilci ya haifi ilimi kenan to irin waɗannan to irin waɗannan malaman da ke ɗauke da manhajin suna kore ɓannansu da taɓargazansu da lalatan da suka shigo da shi cikin addini to kunga waɗannan da malam ya faɗa to kullum kokari suke su bata waɗanda ke kan manhajin na gaskiya da ya masa sharri da ya masa kage da cin mutuncinsu don ma sai su nuna ma duniya kai ai ba ma wasu sai mu misalinsu misalin abdullahi dan saba al-yahudi ya shigo cikin addinin nan a zamanin sayyidina usman a lokacin gwamnatin sayyidina usman tana shekara shida da kafawa ba shi fa ake shekara 23 zamanin annabi sam ba shi shekara biyun zamanin saidina abubakar ba shi a lokacin zamanin saidina umar shekara goma a shekara shidan farkon saidina usman ma ba shi yau ya tsurgo cikin addinin amma kuma ya ce abubakar azalimi ne umar azalimi ne usman azalimi ne ba wanda ya cancanta ya iya sai ali kuma a zahiri ba alin yake nufi ba yana nufin kanshi ne kun gano wannan da ke ku to su ne irin waɗannan mutanen da suke shigowa masu kawo guluwi masu kawo eh, ɓanna masu kawo fassarori da fatoyi na jahilci domin su rikita al'amarin addinin to allah maɗaukin sarki yana amfani da adalan cikin tafiyan ne domin kawar da wancan ɓannan na waɗannan 'yan kiɗanki na jiwo ɗin wanda muke kiransu da 'yan wawa a wani lokaci su ne wanda abubakar gumi yake gaya ma malam ba'ari cewa kaga waɗannan yan wawan rabu da su su wawushi abin da ya kawo su in ka ce za ka hana su abin da suka zo yi to za su hana mu abin da muke yi amma muka bar su suka yi wawa muka yi karatu to kenan sai a zauna lafiya mu ma haka muke ce ma yan wawa ku dumurmusa amma mu ku bar mu mai da'awar mu ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu har ila yau da jama'ar annabi nan za mu kwana sai Allah ya kai mu karatu a gobe za mu zo za mu dasa daga inda mu kwana muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum